نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da roƙon alhayu alkayyum ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwar ƙur'ani muna roƙon allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu muna roƙon allah ta'ala ni da ku ya rayar da mu akan daidai idan lokacinmu ya zo Allah ya ɗauki rayuwarmu halin muna cikin imani dukkan ayyuka da muke a wannan wata na ramadana na alkhairi addu'o'i da muke yi ibada da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana da muke neman kariya Allah ta'ala shi kare mu ga baki ɗaya kuma muna roƙon a ci gaba da sanya mu addu'a da yi wa ƙasa addu'a muna roƙon Allah ta'ala ƙasar mu Najeriya Allah ya zaunar da mu lafiya waɗanda suke rike da madafun iko Allah ya ƙara musu tsoronsa ya kuma ba su ikon tausayawa talakawa ana nasara a mulki ne da jin tsoron Allah da tausayin talaka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu tsoronsa kuma ya ba su ikon tausayawa talakawa muna roƙon Allah ta'ala wanda suke tada hankali bandits kidnappers terrorists dukkaninsu Allah ya shirye su in ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya sa dukkan bala'i da suka ɗebo ya kare a kansu in suna da masu tallafa musu ta bayan fage Allah ya tona asirinsu muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya na samu labari na cewa ko a jiya ko yau da asuba an kai hari a wani masallaci a jihar kebbi a wani gari mai suna daɗin kowa ana zaton an kashe akalla mutane mafi kankanta hudu wasu an jikkata su wanda yake bayyana kuma a haka wanda ke wannan daga wata kasa sai a dauka wai shi ma musulmi ne kuma wai a haka sai a dauka wai addini yake wakilta mutumin da zai je masallaci ana sallah a watan ramalana ya kai hari kuma wasu a ce musulmai suke yi bil hakika duk wanda ya kalli wannan ai bai kama da musulmi ba hmm. bai yi kama da haka ba so muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirin masu yi don haka matsalar ne ana samun mutanen banza a cikin kowane addini ana samun na banza a musulmai ana samun na banza a cikin waɗanda suke ba musulmai ba babu wani addini a najeriya ɗaya da ke da monopolin mutanen kwarai duka ko monopolin mutanen banza duka ana samun masu zaman lafiya a kowane addini ana samun masu tada hankali a kowanne to muna roƙon allah ta'ala masu neman zaman lafiyan su ba allah ya zaunar da su lafiya masu tada hankali a kowane addini ko da ku a cikin musulunci suke yi irin wannan zalunci allah ya tona asirinsu ya kaskantar da su ya walakantar da su waɗanda aka kashe Allah ya ji kansu ya gafarta musu muna ta'aziyya zuwa ga 'yan uwansu da mutanen wannan masallaci da mutanen garin daɗin kowa da kuma mutanen jihar kebbi gaba ɗaya cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib mu yi haƙuri mu nemi lada a wurin Allah Allah ya ba ku ladan haƙuri wanda suka rasu Allah ya karɓe su a matsayin shahidai su Allah ta'ala ya mata albarka ninkin baninki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kula da bayansu bayan rayuwarsu kuma Allah ta'ala ya kare aukuwan irin waɗannan al'amura a jihar Kebbi nan gaba da a Najeriya gabaki daya na biyu akwai rasuwa da aka ƙara yi na wani bawan Allah Allah ramma wani kadin mu bani da labari kusan sai a jiya nake ji a dare khirrij ne na jami'ar azhar wato yayi digiri a jami'a ta azhar malamin qur'ani ne mai suna malam umar a adamu a kani ne na alaramma sunusi adamu daga bauchi yana karantarwa a makaranta ta malam junaidu abubakar allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa ban ji labari ba sai a ji a dare mutum ne mai kokari wajen karantar da Ƙur'ani da hidima da karantar da addini ina ta'aziyya zuwa ga alaran masu nusu da iyalan marigayi da kuma abokanan aikinsu a makarantar da ke karantarwa da dukkan yan uwansa da jini da cewa Allah ya gafarta masa ya jikansa ayyukansa na ƙware Allah ya karɓa. wuraren da ya kuskure Allah ta'ala ya yafe masa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib mu yi haƙuri mu nemi lada a wurin Allah kuma ƙur'ani da ya haddace Allah ya sa ƙur'ani ya cece shi gobe kiyama mu ma idan namu ya zo Allah ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama insha Allah idan akwai tambayoyi masu munasaba sai a duba abin da ya sauwaka yau za mu tashi a darasi na tara ne kuma saura aya uku ne Ali Imrana so ina fatan in yayo aran ma ya danyi yi kushin dina sai mu kammala su gobe juma'a sai mu tashi a sura ta hudu insha Allah suratul nisa so insha Allah zan bar aran mai dan yi pushing dina ko na'am malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace muna gaida malam sosai muna masa fatan alkhairi to ina godiya Allah ya kiyan iyayen malam amin ya hayyu ya qayyum malam ta ce nake cewa malam miji na ne ya daina mu'amalar aure da ni kuma na ta yi masa magana amma bai canza halinsa ba kuma ya ce ban yi masa laifin komai ba har kawunsa sai da ya sa baki a magana sai ya dan gyara na kwana biyu sai ya koma akan yadda ya saba baya kwanciya a ɗaki na sai dai a faru malam na gaji gaskiya yanzu kusan two suke nan wato shekaru biyu kenan yana mun haka har na fara har na fara sa yana fita min a raina don haka nake neman mafita a wurin malam ko shawara na gode a cikin tambayar ta ce ya ce bata masa laifin komai ba ko akwai fatawa ta lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya kusan dukkan malaman lajina sun yi tarayya akan wannan matsaya sun yi magana a kan matsaloli na aure a volume na 20 ne ba na 261 na farko sun ce abin da yake yi zalunci ne kuma na biyu haramun ne ya zalunce da kuma ya aikata haramun a gaba na gaba suka ce wannan matsala malamai da yawa suna gara daukanta a matsayin ila'i ne wato shine kamar mutumin da ya rantsuwa da Allah cewa ba zai kusanci iyalinsa ba للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم كما يديك بقرة آية دريبيو دا أشرين دا wato ila abinda ake nufi da ila shine mutun ya rantsa da Allah ba zai kusanci iyalansa ba shi mai wannan kaida ana bashi wata hudu ne a masa wata hudu ya warware rantsuwarsa idan bai yi ba to a kaida ana bata auren ne so da yawa malamai sun dauka cewa abinda ake ba mutum hanzari na cewa an masa uzuri idan yana da larura ko da iyalin ba ta da bukata ne kada a wuce wata hudu ba a yi mu'amala ta aure ba dogaro da wannan aya ta bakara aya ta 226 sai dai akwai wani babban dalili na jinya mai tsanani kuma jinyar da ba a ga alamar maganin ta cikin sauki ba amma duk abin da ya wuce wata hudu to kai tsaye ya fada cikin haramun da zaluntan iyali da ba a bukatan a wuce wata hudu a cikin kowane hali ake ciki na lafiya ko da ku a wata hudun nan babu bukatan juna to a wannan wata hudu ana bukatan a dai mu'amalar auren in ku akwai bukatan juna da ta taso to wannan kuma ko da a bayan kasa da fada biyu ne to ana bukatan maimaitawa wannan shine ka'ida wancan ana magana ne in ma da ba bukata to wannan mu'amalar a wata hudu malamai suna ga wajibi ne a yi ta don shine iya lokacin da Allah ta'ala ya bada tazara na ajira mutumin ma da ya rantsuwa da Allah ba zai kusanci iyalinsa ba gaba na gaba suka ce idan aka mutum ya samu kansa irin hali irin wanda ta samu me za a yi the first abin da za a yi na farko kin yi shi ne ki kira waɗanda suke wakilansa a gaya musu a kuma tabbatar ya gyara in bai gyara ba ana iya ɗaukar matsalar a kai ta wurin alkali in an kai wurin alkali matsaloli guda biyu na farko suka ce a lokacin sai alkali ya kara bashi additional wata hudu ya je ya gyara in bai gyara ba to anan kawai sai a raba auren in ku ya gyara shi ke nan, amma ibnu usaymin rahimahullah cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni yana magana akan matsalar aba a volume na 13 namba na 233 yace ba a jinkiri in dai wata hudun ya riga ya kai daga an je wajen alkali sai ce ko ka gyara yau ko kuma a raba auren mafu tsaye ba a ƙara jinkiri don jinkirin yace ce ƙara jinkiri ne na azzalumi ya ci gaba da zalunci tun da daman tayin din an riga kai wata hudu ko ya fi haka to dole gyara gyara take a wannan tambaya da ta yi shekara biyu aka yi a cikin wannan hali wannan ya bayyana cewa zalunci ne karara babban dalili da aka masa magana sau ɗaya ya ɗan gyara sai koma gidan jiya inda bai gyara ba sai ɗauka uzuri ne na rashin lafiya jama'a a daina zaluntar mata aure din nan fa ibada ne ka raba mace da iyayenta ka raba ta da ‘yan uwanta na jini yayunta da kannanta ta bar gidan da aka haife ta ko gidan da ta yi wayo ta zo wajenka da haƙoranta a bakinta da girmanta ta zama ƙarƙashin ka take da Allah wannan ba abin tausayi ba ne yanzu kai kaddara sawwar a kanka ne haka kawai wani ya tashi ya zo ɗauke ka daga abuja a ce ya mallake ka ya kai ka can wani ƙauye na kankara ya ajiye ka a wurin ba inda za ka je sai da izini ai za ka ji kamar gidan kurkuku ne amma su tun da ibada ce ta aure Allah ya sauwaka musu haka suke hakuri sai yadda kai da su fita za ta yi sai ka tambaye ka permission dan Allah wannan ba abin tausayi bane so mu rika tausaya wa iyaye mata abu ne da ke zama wajibi ya zama muna da tausayi zuwa gare su da haka wannan al'amari sai a gyara a wasu lokuta kuma akan samu sharri na aljanu ko aljani ya auri mace ba ta bukatar namiji ko namiji mace aljana ta aure shi baya bukatar mace irin wannan kuma dole a jarraba hanyoyin da ake ibtalu sihir saboda wannan iya daga cikin hanya mafi sauki a yau da za ka ga an yi auren kauna kuma ba a yi wani sabon Allah mai girma a neman auren ba kuma a zo zaman auren babu daɗi ba a bukatan juna duka iya daga cikin sharrin shaidanu ne shine fa yata min kuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata allamuna ma zurruhun. wala yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamuna wannan ayat za ta zama a cikin suratul baqara aya ta 102 kenan kaga Allah yace suna koyan abinda za su raba tsakanin miji da matarsa bainal mar'i wa zawji suna raba aure su aljanu suna taimakawa wajen irin waɗannan sabon matsaloli ko su muzanta mace zama baka ga kyanta ko su muzanta namiji ki gama sa kike ji baka da bukatuwa zuwa gare shi so kisa a wannan matakan a dage da azkar na azkaru saba azkarul masa ga karatun mun yi a hisnul muslim a nan masallacin mun sauke a duba zikirin safiya zikirin yammaci zikirin bacci zikirin shiga banɗaki da fita zikirin shiga gida da fita irin waɗannan muhimman azkar a kiyaye su na biyu ana iya jarrabawa da aikin da ganyen magarya kwaya bakwai a saka a cikin ruwa ko a cikin ruwan zanzam yadda bukata da kama a karanta ayoyi na ibtalu sihir wanda akwai tambayar da na amsa a baya ana iya neman clip din a saura da ayo a karanta a rika sha safiya safiya da yammacin azumi ne irin wannan a rika sha lokacin buɗe baki da lokacin suhur kuma ana shafa ruwan a jiki in Allah ya taimaka in sihiri ne zai lalace a rika kuma yawan karanta karatun suratul baqara a gida saboda ana koran su da karanta baqara muna roƙon Allah ta'ala ya bashi ikon gyarawa kuma Allah ta'ala ya albarkaci auren nasu kuma Allah ya bashi ikon kiyaye wannan amana da Allah ta'ala ya dora masa na'am sai mai tambaya ta biyu ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu may Allah have mercy on malam malam's parents and that of Alarama amin ya hayyu ya qayyum please engineer read this to malam so that he can answer this question as many muslims here in the US have been waiting for this answer Madam, Madam answered a similar question, but there is a trick to this. Madam, please, as a Muslim living in the United States and wants to buy a house, can I go with a bank that does not charge interest but increase the price of the whole house from its original price? Upon calculation, I realized the increment made by the bank is the same amount I would have paid over times as interest in disguise hope it wouldn't. May Allah accept our fasting and answer our prayers. da wani yare za a amsa kenan da ya tuwa shi ne da turanci ya dace? firstly the question is not complete in the question, he failed to mention that the second bank, whether it is an Islamic bank or non-Islamic bank, this needs to be clarified. Whether it is non-interest bank or it is interest-based bank. And this part is very essential to understand clearly. However, we can make an assumption that the second option they have at their disposal, where they allow them to buy the property or they buy on their behalf without any additional cost. So we can make an assumption that if this is a non-interest bank or Islamic bank, then we can say this type of a uh, transaction is called al-murabaha. Mm. Al-murabaha is an Islamic financial system that allows an institution to buy a property like a bank. And when they buy the property, they own it, and later on you come and purchase the property from them while they make an additional profit on it. So in this regard, it becomes al-murabaha. According to the fatwa or the verdict of uh, Islamic Fiqh Council of uh, Rabidatul Alam al-Islami, that is Majmaul fiqh al-Islami, in their Qarar, issue number 6, the compilation of their uh, verdict, volume number 1, number 453, <clears throat> they discussed a similar issue that if what you have said is correct and it is under Islamic finance, then it is murabaha and it is also permissible. However, certain conditions are to be met before it becomes permissible. Number one, the institution that is to sell the property to you must have that property as, as its disposal that it, it owns the property. You cannot sell what you don't have. So, firstly, they must own the property. Secondly, it is permissible for them to make a profit on it. There is no issue to it. But that profit must be determined, must be specific. It should not be a profit that is incremental over time. It is a profit that you agreed on and it will not continue to fluctuate or to increase over time. Number three, when you fail to meet the deadline, there shouldn't be any penalty of additional cost on it. If there is any penalty of additional cost on it, then it becomes an interest. So these are the conditions that are to be met. If these conditions are met, then we can say that this transaction is permissible and it is under al-murabaha. Al-murabaha is cost plus financing. It is a model of an Islamic bank where it allows a, a bank to purchase a property. The property is under their custody. You come to the bank, you buy the property, give them their own profit on it, and you pay over time. This is permissible even if the time frame is up to 10 or 20 or even 30 years for you to pay. As long as the profit is static, then this is permissible. And under Murabaha, when you fail to pay the property, the only option is not to add additional cost on it, but rather the bank, as part of its agreement, can take back the property and sell it and give you your own money. But they cannot add additional profit or need as their own penalty. That is not permissible. So if these conditions are attained, then by implication we can say it is al-murabaha and it is permissible Islamically and indeed Allah is the all-knowing. And it is permissible in Baqarah, وَأَحَلَّ bayah wa وحرم riba as in Surah Al-Baqarah verse 275 Wallahu تعالى أعلم So karan ma ina ga sai mu ci gaba da karatu za mu tashi a darasi na tara ko a suratu ali imrana kuma yadda na faɗa aya uku ne kadai eh, na san dai babu yin aya uku amma yau ina so mu ɗan yi karatun na zuku-zuku a ran ma saboda insha Allah ta'ala mu samu mu kammala na eh to ayi hakuri a yanzu ba zan sake ba lokaci ya ja yana so a fassara da Hausa ai bature ne ya tambaya da turanci suka yi kuma suna na ah, hausa eh. duk waɗanda muke na hausa wanda bai ji turanci kuma ya ce mi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم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 ورابطوا واتقوا ta ɗari تفلحون آية تدريد تسعين تقص لكن الذين اتقوا سيدي jama'ar da suka yi takawa takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah lakinin ladina taqaw rabbahum wanda suka yi takawa zuwa ga mahalicin su lahum suna da jannatun tajirimin min tahtiha anharu khalidina fiha suna da aljanna wanda korama ke gudana karkashinsu kuma za su dawwama a ciki nuzulan min Indilla wannan wani masauki ne na musamman daga wurin Allah sannan baya ga wannan wa ma indallahi abinda ke wurin Allah khairun shi yafi alkhairi lil abrar ga mutane masu yawan alheri sune al abrar wannan aya ta 198 yanzu muna cikin jiya mun tsaya akan magana akan mutanen banza kuma sai aka shigo kan maganan mutanen kware idan ka duba ayoyi biyu na baya da muka karanta jiya aya ta 196 da bakwai akan mutanen banza Allah ya kira la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad Allah yace kada ka bar waɗanda suka bijire wa Allah jujjuyawa da suke a duniya cikin jin daɗi da wadata kada wannan ya burge ka imanin da Allah ya baka ya fi wannan duniyar da Allah ya ba su jin daɗi ne ɗan kaɗan makomasu shi ne wuta gobe kiyama A nan sai Allah ya ce lakinin ladina taqaw sai dai waɗanda suka yi takawa malamai suka ce menene wajibul istidrak a wannan aya hmm. ana cikin maganar jin daɗin wanda suka wa Allah mutanen banza kuma an shigo da maganar masu takawa menene fiskar alakar ayar baya na 196 da bakwai da kuma wannan ta maganar takawa 198 me alaƙar malaman Kur'ani suka ce alakar shine wajhul hmm. Shi ne, an yi magana a kan waɗanda suke jin daɗi a duniya suka kafirce Yau Allah suna da manya-manyan gidaje suna da manya-manyan motoci su wasu ma suna da manya-manyan jirage suna da kamfanoni wasu ma suna da mulki wasu na da sarauta sai ka gansu a cikin ni'ima sai aka ce kada wanne yaudare ka hmm. to fiskan kiran masu takawa kuma shine Allah da ya ba wanda suka bijire masa ni'imar yana iya bawa mai takawa ma wannan ni'imar duniya da shi mai takawa idan aka ba shi ni'imar da gida da mota ko da jirgi ko da wani abu na wadata a hanyar Allah wannan ko ba zai hada shi in je lahira ya shiga aljanna ba shi wanda ya bijire wa Allah in ya samu iya a duniya ne amma mai takawa kuma in ya samu a duniyar to a lahirar ma tabbas zai samu shi tu zero ne duniyar ya samu lahiri da ya samu wannan aya kuma ke bayyana cewa in ka ga mutum da arziki ko da ni'ima ko da rufin asiri ba fa iya nufin shi mutumin banza ba ne a cikin kuɗi Allah yana iya ba wa mutumin kwarai kuɗi yana iya ba wa mutumin banza kuɗi Allah yana iya ba wa mutumin kwarai mulki yana iya ba wa mutumin banza mulki Allah yana iya ba wa mutumin kwarai babban matsayi a duniya yana iya ba wa mutumin banza babban matsayi abu ɗaya da Allah baya ba wa mutumin banza a duniya shine imani a lahira kuma abinda Allah bai ba mutumin banza shine aljanna to ne shine lakinin ladina taqaw sai dai masu takawa ko ka gansu a duniya a cikin wadata a lahirar ma fa suna da aljanna su za su ci duniya ne kuma su ci lahirar ai buduba for example na usman talaka ne ai a wannan zamanin multibiloniya zaka kira shi abdurrahman bin auf talaka ne ba talaka bane yau idan ka ɗauki limaman harami irin su su dais, in ka san sirrinsu masu rufin asiri ne iyakacin rufin asiri shi ka'ida dukiya abinda ake tsoro da ita shine neman dukiyar haramun amma neman dukiyar halal don wani mai addini Allah rufa basu asiri da dukiyar halal wannan ba abin a aibata ba ne. ita haramun ita ce abun kidin amma in dai halal ne to wannan abin so ne don da dukiyar halal ma ake neman aljanna in akwai dukiyar halal ƙur'ani ya ce ita ma matakin kai mutum zuwa ga aljanna ne shi sa in kaje kasar saudi arabia kaje kasar kuwait kaje irin imarat kaje qatar za ka ga mutane masu kuɗi amma wallahi masu ilimi ne na addini yanzu ɗauki kisar suleiman arrajihi ai suleiman arrajihi malami ne sheik suleiman arrajihi amma da kudinsa na halile gina arrajihi university of science and technology a can garinsu na kasim ainihin bukhairiyya da wannan yayi arrajihi bank da wannan yayi alwataniya farm wanda a wannan shekarun duk middle east babu gonar da ta kaita da wannan kudin da yake da shi yayi foundation na arrajihi foundation ya ba da kudi kudi naira dala na dukan dala kyauta kudinsa ya bada kudin da ya kai dala biliyan goma sha biyu wa foundation a yi aiki fi sabi lallari a lokacin da ya bada wannan kudin kusan a duk afirka babu wanda ya mallaki wannan dukiyar in akwai mutum ɗaya ne duk wannan to shi wannan kawai foundation ya ba a raka aiki fi sabi lallari da shi a rika taimakon marayu da sauran gajiyayyu so shi ka'ida dukiyar haramun abunki ne kuma ko kwabo ɗaya ne abunki ne don naira biliyan ɗaya ta haram wallahi babu kokwanto kwandala naira ɗaya ta halatta fi ta daraja saboda ita ta halal duk kankantanta Allah yana sanya albarka ta haramun kuma duk yawanta ba ta da albarka ai wanda lokaci za ka ce ga wasu masu dukiyar idan su zama ba ta Allah ba ne duk yadda suka yi su yi aikin alheri da kudin ba sa iya yi saboda ai daman wanda bai nemi halal ba Allah ba ya ba shi ikon yin aikin alheri da dukiyarsa a mafi yawan lokaci amma wanda yake da ta halal to kuma baya gagara taimakawa addini da dukiyar da Allah ya bashi shi sa Allah yace lakinil ladina taqaw rabbakum wanda suka yi takawa suna da aljanna da za su dawwama a cikin ta karkashin munasaba da wannan misali mu a nan Najeriya muna da ɗabi'ar malamanmu muna so mu gansu a cikin walakanci da kaskanci da tozarci idan dan duniya ya sai mota sai a tebawa idan mawaki ya mallaka a tebawa ana celebrating dan kwallo idan ya abun a yaba ne mawaki idan ya yi babban abu ne ana ga abin alfahari ne har ma ana mai da shi shi mento ne idan limamin juma'a ya samu wata 'yar mota watakila ma second hand ne sai a kai malaman nan malaman nan kawai fa mota yake zuwa yayi limanci sai a rika malaman nan saboda shi mutumin Najeriya ya dauka wai walakantar da malami ma addini ne me alakar walakanci da kuma addini yanzu shi aran ma da kake ji tilawar nan inda ba a yi cefa ne a gidansa ba wannan tilawar za ta zo ne wallahi da an samu matsala sai ka je yana wa in wa in to hatta masu karantar da mu addini in ba ba su shirya ba matsala suke ciki kuma ni waɗanda na fi tausayawa a ƴan uwa masu karantarwa su ne wanda suka fi mu kokari su ne masu full time da awawa addini mu irin musu a ranma mu ƴan part time ne ma'anan full time wanda bai da kowace sana'a bai yi karatun komai ba sai addini awa 24 a duniya kawai harkar addini yake yi limanci ya yi khutba ya karantar yi ta'alim ya karantar da yara ya yi na mata su ne ƴan full time da awa amma duk wanda ke da sana'a ko ya je jami'a ya yi lecturing ko ya tafi ofis ya aiki shi ana ce masa part time ba full time ba so su yan full time wanda duk lokacin su addini ya kare idan su suka fi kowa dacewa mu taimaka musu a society saboda ba su da komai sai hidiman addini irin wannan sai mu zauna mu sa musu albashi mu rika kula da su mu rika kyautata musu akwai limamai a cikin saudiya da na sani limamai na juma abinda ake ba su a wata na albashi in ka canja a naira ya fi naira miliyan arba'in duk wata ya fi 40 miliyan albashi da allowances to me zai hana limami da ke full time ku bashi miliyan daya irin mu da muke part time ba ma bukatan kudin ku muna da sana'ar da muke yi a ran ma iya da sana'ar da kuka yi kafin ku ranar kuma aikacin gwamnati ne yana aiki da federal government ba a zaune kawai yake ba so wannan shine part time wato kana da sana'ar ka in lokacin karantarwa sai ka zo ka karantar fi sabilillah yasa tunda muke karantar ba mu ba ma karban albashi ko allowances yadda muke zuwa wurin karatun ma mu muke shan mai kaman kuwa to shi ake cewa part time amma full time kuma wanda duk lokacinsa harkar addini ne bai da kuma komai da yake na rayuwa sai na addini to sai ka ce masa shine full time to irin waɗannan masu albarka mu rika kula da matsalolin su dan ba su da wata hanya sai wannan amma wanda yake part time to wannan kuma da daman kawai yana yi ne fi sabilillahi a matsayin kaman voluntary service ne nasa da yake ga bari yayi dan ya samu lada a wurin Allah kuma ya taimaka community irin waɗannan suna da sauki amma wanda ke full time to ya dace zama mu community mu ne za mu taru mu rufa masa asiri Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya don haka Allah ya ce wanda suka yi takawa ko da sun samu duniya a lahira lahum jannatun tajri min tahti al-anhar Allah ta'ala zai ba su aljanna a lahira don duk qur'ani babu wata kalma ɗaya da Allah yake hada alakar alherin duniya da lahira da ita wallahi kaman kalimatu taqwa in dai wai kana neman alherin duniya da lahira ne babu hanyar samu kamar Allah ya maka baiwa da mallakan taqwa shi sa a qur'ani kalmar taqwa da kalmomin da aka yi ishtikaki daga taqwa asalin kalmar taqwa Allah ya maimaita sau 258 saboda duk alherin duniya da lahira iya tare da kalimatu taqwa ne uwa uba kuma burinmu aljanna kalmar takawa din ke kai mutum aljanna a rama ba mu misali ɗaya in yayi wa guda biyu a kan wannan tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya tilkal jannatu allati nurisuha min ibadina man kana taqiya Allah ya ce wannan cikin suratu Maryam ko aya ta 63 ya ce waccar aljannar da ake ta muku bayani ga ta can kamar nesa za ka hange ta Allah ya ce muna gadar da ita wato su masu takawa aljanna yan na gada ne gadan aljanna suke Allah ya ce muna gadar da aljanna ga masu takawa kuma Allah ya ce gadar wato ka ce ka gaji abu babu hanyar mallakan abu na alfahari kamar ka ce gada na yi saboda mai iya yiwa mahaifinka ma gada ya yi to shi ne asalin mallaka to su masu takawa ba kawai suna shiga aljanna ba ne suna gadar aljanna ne kuma in suka shiga cikinta za ka kalle suna morewa innal mutaki na fi jannatin wa oyun إن المتقين في جنات وعيون آخذين, آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين wannan cikin suratu zariyat aya ta sha biyar zuwa goma ta shida Allah ta'ala ya ce innal muttaqina lalle masu takawa fi jannatin suna cikin aljanna kala kala duk wannan guda hudun da muka fada masu takawa ke cika su wa uyun ga kuma idin ruwa waɗannan anhar anhar anhar da muka yi magana a kan sunnan Allah ya ce akhidina ma atahu rabbuhum suna diban abin da suke so aljanna babu iyaka ita aljanna babu limit a ciki babu karanta wai yi kaza banda yi kaza wato free gida ne duk abin da kake so aljanna ka yi tunda a duniya ka takura kanka kayi wa kanka ta baibaye ba ka yin abu sai abin da Allah ya halatta in ma kana niyya ka ce haramun ne suka ce to na hakura to in ka shiga aljanna sai a baka wannan freedom din duk abin da kake so ka je kai a aljanna in kana so ka zama dan giyan aljanna bismillah in a duniya kana kwadayin niganci imani ya hana ka in ka je aljanna ka ga daman zama niga bismillah in a duniya kana son yin kwallo kaki in ka je aljanna sai ka zama footballer sai ka zama captain maybe a rama aljanna ma goalkeeper zai ce yake kwadan yayi a rama goalkeeper ne ko defender ne a rama fa left winger ne kai lefty ne interesting <laughs> a ah, rama maybe fullback zai yi kenan za ka yi a za ka zama lefti kenan <laughs> to Allah ya bamu aljanna za ka masu takawa aljanna ta su ce Allah ta'ala ya samu a cikin bayinsa masu takawa ma'anar takawa a hausanta ne an taf'al ta'ata Allah ala nurin min Allah wa thawaballah wa an tatruk ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqaballah fassaran wannan larabci a hausancen da na shi ne, ka yi biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da shari'a sakana neman aljanna ka nisanci sabon Allah wajen bin shari'a kana neman kariya daga wuta a hausance mukan ce takawa tsoron Allah amma gaskiya wannan gajarcaccen fassara ne takawa ya fi dacewa a ce cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ta yi na yi bari na bari shi ne takawa don haka masu takawa suna cikin aljanna khalidina za su dawwama a ciki yi juwalin aka ce khalidina in ba a ce abada ba a mafiya yawan lokaci yana nufin shigan da za a yi babu tabbacin dindindin ne amma aljanna a wasu wurare kan zo da abada in abada ta zo kuma iya nufin dindindin ne za a shiga ba za a fita a cikinta ba ƙarar ma za ka yi bawa misali ko kwaya ɗaya والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه jazakum Allahu khairan na tambayi misali da ya kawo guda biyu daman na ce dan taka mun burki kuma haka yadda shi ke ƙara. murda totur ɗin sosai mu mu tsaya a wurin aya ta farko an kira khalidina ha abada ko cikin suratun nisa ayata hamsin da 57 ta biyu kuma ka ɗauko ayoyi biyu na ƙarshen suratun bayyana musamman ayar ƙarshe a cikin bayyana aya ta nawa kenan Ayata ta takwas ita ce ayar ƙarshe to a cikin duka wani da abada abada ko maganar aljanna ne wanda yake bayyana in an shiga aljanna ba a fita duk ran da aka je filin kiyama sai ka je shiga aljanna to duk wanda ya fara da shiga aljanna wallahi babu ran da zai fita cikin ta Allahu akbar amma akwai waɗanda suke da burbudin imani suna iya shiga wuta su fita za a musu ko remedial saka ko su yi prelim daga baya sai a ɗauko su a kai su aljanna amma in ka je lahira ka fara da aljanna to babu ranar fita a cikin aljanna Allah ka sa mu fara da aljanna Allah ka sa mu fara da aljanna Allah ka sa mu fara da aljanna kai sai. Allah ya ce khalidi na fiha nuzulan min indillah wannan wani masauki ne daga wurin Allah indiya din nan na nufin matsayi ne in ka je gari sai aka ce mai martaba sarki a ce shine mai masaukinka ai girmama ka aka yi to ka je lahira sai Allah ya ce ni ne mai masaukinka haba jama'a akwai dadin da ya kai wannan malaiku zo same ka su ce a ran ma Allah ya ce a ga ma shine mai masaukinka a nan wurin haba ai dadin ya kai dadi jama'a Allah ka ba mu wa ma inda Allah abin da ke wurin Allah khairin shi yafi alkhairi lil abrar ga mutane wanda suke masu yawan alkhairi in an ce abrar su ne kasirul khair mutanen da alherin su yana dewa a society to su ake cewa abrar mafhum hmm. tsayi na'am وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم Allah ya ce lalle ne daga cikin ma'abota littafi akwai wanda yake imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abin da aka saukar zuwa gare ku shine qur'ani wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar zuwa gare su sune guda biyu a taura da linjila khashiina lillahi suna masu khushu'i zuwa ga Allah wato suna jin tsoron Allah da ilimi la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa sai da ayoyin Allah dan wata ni'ima ta duniya Allah ya ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim masu wannan siffa suna da ladan su a wurin Allah inna Allah lalle Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne a hisabin Allah ta'ala babu jinkiri take ake yinsu a akan mala wa inna min ahalil kitabi lalle ne daga cikin ma'abota littafi kalmar ahalil kitabi Allah ta'ala ya kira shi a Kur'ani akalla sau ɗaya. ahalul kitab da wannan siga da ma'abota littafi sunan da Allah yake faɗa yana ishara ne zuwa ga jama'ar da ya bada at-taura da kuma wanda ya bada injila zuwa gare su so takaddu guda biyun nan da aka bayar su qur'ani da ke kira da ahalul kitab ma'abota littafi don shari'o'in da ke cikin takaddunsu da ƙur'ani ya zo ya tabbatar da wasu wasu kuma ƙur'ani ya zo da sabin dokoki na Allah subhanahu ta'ala a kai shi yasa har yau in ka ɗauki new testament da old testament za ka ga akwai ayoyin da umarnin da ke cikinsu su ga yana dacewa da abin da ƙur'ani ya karanta saboda mai dalili asalin source din su daga wurin Allah Su subhanahu ta'ala ne tare da su daga bayan an samu harifi a cikinsu. amma duk da haka akwai content da yake har a yanzu ba a jirkita shi ba don haka a cikinsu akwai lamai yu'minu billahi wanda yake imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abin da aka saukar zuwa gare ku na ƙur'ani a cikin al-yahudu an samu wanda suka yi imani da Allah tun a zamanin fiyayyen halitta min babin misal kaman wa kaman abdullahi ibn salam shi ya fi shahara amma a wancan zamanin adadin su zai wahala idan ya wuce su guda goma duka yahudu amma annasara an samu da yawan gaske tun a wancan lokacin an samu da yawan gaske annasara shi yasa qur'ani yace annasara sun fi kusanci zuwa ga musulmai sosai sosai fiye da al-yahudu mafhum ah. tayyi a cikinsu an samu da yawa kaga irin su Salmanul Farisi hmm. radiyallahu an ga irin su Najjashi sarkin Habasha wanda tun ma bai musulinta ba manzon Allah ya ce ku tashi ku je Habasha ku zauna fa inna fiha malikun adil a can habasha akwai sarki adali don me don ya karanta linjila ya san wajibcin yin adalci da tsoron allah da rikon amana shi yasa da irin waɗannan kisosi malamai suke cewa ko a bangaren shugabanci ne in an samu annasara wanda ya san addini yake da adalci da rikon amana da sanin ya kamata da kuma ƙoƙarin iya aiki inda ya san littafinsa to an fi samun adalci a wurinsa fiye da jahilin musulmi da bai san addini ba saboda mai don adalcin addininmu me dalili fiyayyen halitta fa bar makka da aka haife shi ya ce wasu habbai su zo habasha su zauna wajen sarki da yake krista ne ya ce don shi adali ne kuma suka zo suka zauna kuma ya ba su mafaka kuma har suna karanta ƙur'ani ma yana zubar da hawaye a lokacin tun bai musulunta ba ana karanta ƙur'ani sai fashe da kuka kawai da ji ayon da ake kanta sai ce wannan sakon naku gaskiya ne hmm. dalili shi ne ilimi babu abin da ke sa a yi nasara a shugabanci kamar ilimi ko kasuwanci za ka yin ka jahilci addini sai ka ci haramun cikin sauki kai ko ɗinkin takalmi kake ko tela kake inda ka jahilci addini to sai ka samu matsala babu abin da za ka yi a duniya ba ka da ilimin addini ka yi nasara a cikinsa sai dai kawai a yi mai a rarrafa haka amma ilimin addini shine guidance in lecturer kake ko physics kake karantarwa in baka san addini ba sai an samu matsala a ciki in driver mota ne in baka san addini ba sai an samu matsala a ciki ko tukin jirgin sama kake in baka san addini ba akwai matsala sanin addini ba wai sai malami ba wajibi ne kowane musulmi ya san addini ba wai za ko me kake sai ka san addinin ba kuma wai sani basic ba mafi kankanta intermediate na duk abun da kake kasan halal kasan haram kuma kasan madogara na halal da haram ba idan ma musulmi bai san addini ba sai ya je da niyan taimakon addinin sai ya rusu addinin bai sani ba ba haka aka ce a kasan nan ba mutum ya tsaya ce annabi subhanahu wata'ala wani ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce zamanin annabi buhari an ce kaza <laughs> shi jahilci ko me za ka yi bai da amfani kuma ko me za ka yi a duniya sanin addini tilas ne wajibi ne wanda bai san addini ba sai an samu matsala da shi ke sa kara dauka wai malamai ne kaɗai da ke san addini a dole a komai sai ka san addini in ko baka san addini ba in ka zo ka zauna gaba ga mai addini ka gaya masa me kake a harkar sai ya zo maka haramun kace kace da baka sani ba a ciki amma in ka san addini za ka kiyaye in krista ne ya san bible na hakika wallahi sai kaga ya fi kaffa kaffa yana da tsoron allah fiye da jahili ko da ku jahilin musulmi ne yasa sanin addini ba wai optional bane tilas ne akan kowa da kowa kowa sai ya sani Allah ta'ala ka sanar da mu addini ka ba mu ikon aiki da shi don haka Allah ta'ala yake cewa suna imani da abin da aka saukar gare ku na Qur'ani da abin da aka saukar zuwa gare su khashiina lillah suna kuma jin tsoron Allah da ilimi a wannan hali suna jin tsoron Allah da me da ilimi har ma za ka yi ba misalin halin kitabi da suke iya ko nuna jin tsoron Allah a Qur'ani ba mu misali ɗaya ko biyu قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين جزاكم الله خيرا مثالي بيو دي بامو نفرقو قرشن سورة الإسراء آية تدريد بقوي دا آية تدريد تفس إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخلون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا su ne irin su ke kenan sai ta biyu cikin suratul ma'ida ko hmm. aya ta 83 yace tara a'yunahum za ga idansu na zubar da hawaye saboda abin da suka sani a cikin ƙor'ani na gaskiya duk wanda ya san attaura da linjila ya ji ana tafsirin ƙur'ani wallahi lalzi la ilaha illa huwa hmm. inda ya fi ƙarfin shaidan sai ya ce waɗannan maganganun gaskiya ne hmm. wallahi la ilaha illa huwa in ya san ya fi karfin shaidan sai ya yi itirafin cewa lalle waɗannan maganganun gaskiya ne haka ko science ka sani yanzu professor kidmo leading professor anatomy wani ya rubuta book na the developing human iya cikin the best book na anatomy Randa aka yi masa ayoyin ƙur'ani kan yadda ake halittar yaro a ciki da ya karanta ya ce duk waɗanda wanda na karanta a dai tsarinmu na anatomy duk gaskiya ne ba musulmi ba ne yake a lokacin yana magana gaskiya ne wasu al'amuran sai ce wasu al'amuran ma da ƙur'ani ya yi describing ɗa da ke ciki ya ce ko a science ba san abin ba don haka ba zan iya a karya ne ko gaskiya ba don mu ma ba mu wurin ba a yanzu ai ƙur'ani maganar Allah ce in ka ji ta a nitse kai ka san ba maganar mutum ba ne kai kasar dan adam duk gogewarsa wallahi bai sai wannan ba an fa saukar da qur'ani lokacin da ake alfahari da literature ne iya wake da iya magana amma laraba qur'ani ya zama gagara ba dau suka gagara yin kwatankwacin qur'ani wanda yafi kowa fasahar iya kirkirowa da aka ce je kawo qur'ani sai je kawo alfilu malfilu wa ma adraka malfilu la hazailun tawilun mabiyarsa suka ce kai karka fitar da wannan in ka fitar wallahi za a gane karya mu ce bai kama da maganar Allah ba kawai gara mu yi ta musu hayaniya mu ce ba mu yadda ba ƙarya ne ba mu yadda amma muna faɗa to mun tona asirin kanmu sai ɓoye kayan sai ce to gara a boye don haka Allah ta'ala ya ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim al-yahud wa nasara da suka imani da Allah nan suka yadda da abin da aka sauko da fiyayen sauko fiyayen halitta Allah yake suna da lada a wurin mahalicin su inna Allah lalle Allah sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne mu ne a duniya idan za mu yi makin takardu in aka baka booklet 800 sai kai wata guda baka kammala ba in kana daukan general course na san abin da nake magana lokacin da muke daukan general course a jami'a 2003 2004 muna karantar da yara suna yin general course na computer science in aka baka booklet 800 aka baka booklet 800 sai ka zo kai ta kwana kana makin wani sai wallahi wani in ya kammala makin sai yayi zazzabi kwana muke saboda general post ne za ka samu faculty guda gaba daya 100 level ko 200 level kowa yana yi wannan shekarar 20 da ya kai da suka wuce kenan to amma shi Allah a wurinsa sari'ul hisab ne duk yawan mutanen duniya da aka halitta daga farkon duniya zuwa yanzu alƙalumman science ba na addini ba sun ce Allah ya halicci akalla mutum biliyan 110 biliyan 118 biliyan 118 amma duk waɗannan taron jama'a ranar tashin kiyama daga gari ya waye gabanin sallar azahar duk Allah ya gama hisabi wa kowa da kowa yan aljanna sun je aljanna yan wuta sun je wuta har ma kana da misali haram ma eh, to je ka suratul furqan je ka suratul furqan haram ma ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ba ita ba kar ku rabu da shi ba zai zai nemo ya ga ƙur'ani haka yake har ayat da nake faɗa shekara hudu da kansa ya kawo ta a wurin nan ban ma tambaya bai je ɗauko ta أصحاب الجنة خير مستقرا واحسن مقيلا اصحاب الجنه يوم اذا الخير مستقرا واحسن مقيلا وانا ايه كده aya ta 24 a cikin suratul furqan Allah ya ce 'yan aljanna a ranar kiyama khairul mustaqarr ana basu mafi alherin masauki wa ahsanu maqila wato asar makila daga wayewan gari har an yi hisabi har dan aljanna ya je aljanna ya huta har ya yi baccin kailula bayan azahar wato shine wasan makila wato har kailula suna yi har an kammala duwannan mutum biliyan 118 an gaba komai yan aljanna har sun je aljanna sun yi kailula ai wani abu sai Allah hmm. Allah ta'ala ya kai mu aljanna na'am ya ayyuhallazina amanu ونصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آية تكر شفت ريبيو الله يتشي يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أبو جماعة دفقه إيماني كيها قولي wasabiru ku haƙurtar da kanku wa rabitu ku yi ribati wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah umurni ne guda horo la'allakum tuflihun la'alla ta'alil ne tabbas in kun yi abu hudun za ku samu babban rabo gobe kiyama babban rabo shine aljanna ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani ibnu abbas da ibnu masud Allah ya kara musu yadda suka ce Allah bai kiran mu da wannan title sai dan ɗayan biyu ku yi mun yi bari mun bari shi yasa ma'anarsa shine ya ayyuhal ladina amanu bi sababi imanikum fasbiru dalilin imanin ku nan ku yi hakuri kalmar hakuri a qur'ani Allah ya maimaita akalla sau 103 ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri to ku yi hakuri wajen bin Allah wasabiru ku hakurtar da kanku kalmar sabiru alawani fa'ilu shine iya nufin wani abu na janka kana jansa to ka dage kai hakuri karka yadda shaidan ya jaka karka yadda son ranka ya ja ka karka yadda kawar duniya ta ja ka nisanci bin Allah wa sabiru ku yi ta jaye jaye wajen hakurin ku toge sai kun bi Allah saboda hakuri babban al'amari ne shi yasa muka duba ɗabi'un magabatan mu duk abin da ka sa a gaba sai ce yi hakuri ko aure mace ta yi ko namiji na a ce Allah ya bada zaman lafiya Allah ya albarka sai a ce sai hakuri fa komai sai su ce sai haƙuri duk wanda ya tashi gaban dattawa ya san komai sai a ce sai fa kun yi haƙuri rayu wannan haƙuri ne to wallahi wannan kalmar dattawan namu alheri ne duk alherin duniya da lahira ba a samu sai da haƙuri don haka isbiru wasabiru a ba mu aya ko kwaya daya kan falalan haƙuri إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور Allah ta'ala ya ce inna ma yuwaffa na ajrahum bighairi hisab masu haƙuri ne kadai a Kur'ani ya ce Allah ya ce muna ba su ladansu ba sai an ƙirga ba haka ake dumbulo ladan a bayar ba sai an yi kauntin ba sauran ayyuka za a ce za a baka lada goma wani ɗari bakwai amma mai haƙuri dumbula ake a bayar shi yasa wanda ya iya kyauta wani in ka zauna da wanda suka iya a irin da sai mutum ya ciro kuɗi bi kirga ba sai baka sai ka je sai ka samu naira dubu ashirin da uku ne ba ka san usually sai dai a baka ashirin ko 30 ko arba'in shi damka yake bayar to iya kyauta sai ka damka ka miƙa ba sai ka irga ba sai je samu wani namba ba da bai san kansa ba saba'in da bakwai ne a ciki to shi Allah masu haƙuri saboda darajarsu su damƙa ake a dumbula kawai sai a mika musu sai an je hada total sai a irga wannan cikin suratu zumar kenan aya ta goma ko wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur cikin suratu shura kenan hmm. aya ta 43 Allah yace wanda ya hakuri ya yafe yayi gafara wannan iya daga cikin manyan al'amura amma baka yafe zalunci har sai in dai dalilin yafewan zai kawo mai zaluncin ya gyara in za ka yafe dalilin wannan ya ci gaba da zaluntan wasu don yasan ana yafe ya to anan bai halatta ka yafe ba shi sa Allah yake faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ayat da arma ka ta zumar koma bayan ta aya uku shine ta 40 kenan wannan wanda ya yafe dalilin yafiyan ya kawo gyara to yayi kyau amma in za ka yafe ya zama sanadin zaluntan wasu gara karka yafe don haka wata warabi ku yi ribabi hadisi a muslim na 203 ya ce ribaɗi shi ne daga ciki akwai wanta da sala ba da sala jiran sallah bayan sallah ribaɗi ne ka yi ba ka faya jiran isha ko kai azahar ka faya jiran la'asar kana samun ladan da ya fi duniya da abin da ke cikinta ga baki ɗaya sannan an mutane sun fita ku tsaya kuna kare iyalansu ribaɗi ne aikin da 'yan agaji suke muna karatu 'yan agaji suna waje da security ba sa ciki ribaɗi suke yi sai kaga sallah a harami ana yi amma askar yana tsaye baya sallah abinda Allah yake bashi na lada dalilin ribadi yafi duk duniya da abin da ke cikin ta wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah la'allakum tuflihuna tabbas in kun yi takawa za ku rabauta saboda litta'alil ne